ni dai har yanzu a tsari na kowane ƙananan hukuma ya kamata ci gashin kansa amma har yanzu akwai ƙananan hukumi kamar goma sha biyu wanda in mun bar su ba iya biyan albashi dalili kuma shine sun ɗauki ma'aikata sun yawa sun ɗauki ma'aikatan da basu su bukata ko mun ba su ba iya biyan albashi su haka dole muke dan taimaka musu iya biyan albashi amma su wanda suke biyan albashi abin su ana ba su kuɗin suna cin gashin kansu suna ayyukansu in ka ji wannan ƙananan hukumomin za ga akwai ayyuka da da aka yi su kuma wannan ka ji za ka babu ayyuka domin duk abin da suka samu ya tafi ga biya albashi saboda haka ni ban da matsala ko kaɗan wajen ba ƙananan hukumi cin gashin kansu saboda dama ta ni ban sa kuɗi a idonsu ba ban sa ban sa ido a kayansu ba ban sa ido a kuɗinsu ba ban sa ido a kayansu in za su ci gashin kansu kuma su yi ma jama'ansu aiki ya yi daidai haka ake so saboda su ke tare da jama'a ƙananan hukumomi ba mu bani ina namina amma shi chairman local government inda ya sa abin da ke shi ke ganin jama'a shi yake in da kuɗi shi ya kamata yau na ayyuka akwai ayyuka diya za su yi ko da ƙananan ƙananan fida road ne hanyoyi da ruwa da su primary amma mafi yawan su ba su yi in ba haka ba kaga kamar primary school ai bai kamata nin damu da primary ba ya kamata ƙarar hukuma su iya kula da amma in ka bari a wannan lokacin kamar kwanakin bayan su kungiyan ticoci sun zo sun ce a su ba sai da da su karkashin kananan hukumomi ba saboda in an da su makaranta da ya ce kuma na yarda da su to amma in aka tsari ya ce tun ana yanzu ana ce wasu na suna ce a canza tsari a ba a ƙananan hukumin gashin kansu in aka ba ƙananan hukumin gashin kansu sai a ba su komi da komi ba a a ba su kuɗi sannan kuma a can ba in za a ba su gashin a ba su duka in ko ba za a ba su ba ba za a ba su ba amshin waka ta in ka ji hujjar bari in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a kai sai kai kafi son ai